ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Labarinsu kashi na biyu Me kake bukata? Ta tambaya da Hausan tana kallonsa. Ashe dai kina ji. Na ce me kake bukata? Abdul ya ɗan shafa kansa, sannan ce idan ba za ki damu ba, shin za mu iya yin soyayya? Sai ta yi murmushi, wanda ya bayyana ƙarafunan braces ɗin da ke kan hakwaranta wanda Abdul ɗin ya dauke shi a matsayin amsar tambayarsa. Shi ma ya murmushi. Michelle ta rufe flax ɗinta a karo na biyu, sannan ta miƙe ta zagayo ta ɓarin da Abdul yake. Please miƙe. Abdul na murmushi ya miƙe tsaye. Tashi ɗaya ga yanayin fuskarta ya sauya zuwa fushi mabayyani. Sannan ba ta yi wata wata ba, ta ɗago hannunta na dama ta ɗauke shi da maruka uku ƙwarara. ya suke a ofis ɗin firinsifal ita da Abdul ɗin, wanda ta fasa baki dalilin marin da ta masa. Bayan shi Abdul ɗin ya kawo ƙararta. Firinsifal ɗin ya kalle ta da kyau, bayan da Abdul ya gama tsara masa abin da ya faru, kuma ko musu ba ta yi ba, ta amshi laifinta. Shi a rayuwarsa bai taɓa ganin yarinya kamar wannan hafsan ba. Kullum cikin kawo ƙararta ake, ba ga malamai ba, ba ɗalibai ba, kuma shi ya rasa yadda zai yi da ita. shi dai ba zai iya korata daga makarantar ba saboda tana da kokari don tana ɗaya daga cikin ɗaliban da suke alfahari da su a makaranta. Hafsa, me yasa kika mare shi? Michelle ta wani juya idanunta a cikin ofis ɗin sannan ta ɗan sosa hannunta. Zuwa ya cewa yana sona, kuma daga cewa yana son ki sai ki mare shi? Ai dokan makaranta ya karya, shi yasa na mare shi. Ya ma gode wa Allah da ban karya masa hannu ba. Barin Safale ci gaba da kallonta ba wai da wasa take faɗar hakan ba a bakin gaskiya da take faɗin za ta karya shi ɗin Dan ta karya ɗalibai biyu a makaranta kuma tun daga jiniyo ta fara makaranta sannan tun daga lokacin kullum sai an kawo ƙararta wani lokacin ma su na koyon kwamfu take dukan 'ya'yan mutane hakan ya sa shi da kansa ya ce ta fita daga ajin koyon kwamfu ɗin amma yarinya furtaki kuma ta ki ɗaukar kowane sport sai kwamfu ɗin ga wannan takardar ki kai wa yayanki ta kai hannu ta karɓi takardar sannan ta sa kai ta fice. Ba wannan ne karo na farko da aka taɓa bata takarda ba suka ce ta kai masa, don idan da sabo ma yayan nata ya saba zuwa makaranta akan matsalarta. A kusa da staff room ɗin malamai ta ga wannan yarinya, wannan yarinya da ke tsananin bata tausayi. Sai kawai ta tsaya da tafiya da take ta nufi wurin yarinya, don tana so ta yi mata magana. San da aiki, yarinya da ke shara ta yi saurin ɗagowa ta kalle ta, ita ma yarinya ta gane Michelle ɗin, tana yawan ganinta a makaranta. Menene sunanki? Michelle ta tambaya fuska ɗauke da murmushi. Sai da yarinya ta haɗe wani abu, sannan ta amsa mata da Rabi'a. Michelle ta gyaɗa kanta. Me yasa kike aikin shara a nan? Raba ta gyara rikon tsintsiyar da ke hannunta. To me yasa take mata wannan tambayoyin? Amma kuma abin ya so ya bata mamaki. Dan gaba ɗaya ɗaliban makaranta babu wanda yake kallanta da ƙima ko mutunci. Kallon banza suke mata, ga wahalar da suke bata, wasu ma har tsokana ta suke. um, um, um, ta fara inda-inda ba ta santa ba ba ta kuma san me za ta ce mata ba. Is it personal issue? Kuma kafin Michelle ɗin ta yi tunanin cewa ba lallai ne tana jin turanci ba, Rabia ta amsa mata da sauri. Yeah, it is personal. Mamaki ya kama Michelle, duk da dama yarinya ba ta mata kama da irin ƙauyawan nan ba. Ta dai fi kama da waɗanda suke cikin ƙuncin rayuwa. Duk da ba a wulaƙance take ba, amma kana ganin ta za ka ga haka. sai dai kuma yanayinta na wayayin 'yan mata ne. Sai kawai ta kiɗa kanta. Gobe za a yi hutu, ina son ki min siffa. Ki inya? Geran Rabi ta haɗe wuri guda alamun kokonto. Menene siffa? Michelle ta ɗan da ki gaban goshinta. Lalle nake nufi, ki inya? Sai Rabi ta yi murmushi. A shekaru za ta iya girmi wa yarinya, amma da alama yarinya tana da kirki. Na iya, kina so na miki ne? da sauri Michelle ta gyaɗa mata kai. Kuma da gaske tana buƙatar a mata siffar. Dan sallar azumi ba Abuja za su yi ba, amma ya fasa za su yi wato Maiduguri. Wane kike so? Ɗan gam ko ɗan zane? Ni dai baƙi kawai nake so, kuma a hannu zaki min. Sai Rabi ta gyaɗa kanta. A ina zan miki? Michelle ta juya tana kallon inda suke. To a ina za su haɗu? A makaranta suka haɗu. A ina za ta mata da ya wuce makaranta? A nan mana. Rabi ta zaro ido tana jinjina yarinta yarinya. Makaranta ce fa. To sai me? Kin ga kawai zan sa a siyo min lallan. Gobe za ki min. Suna na Michelle. Rabi ta kuma gyaɗa kanta kafin wata murya ta yi magana daga kofar staff room ɗin malamai mata. Ke! Da kika tara wannan shara a nan ubanki ne zai kwashe? Rabi ta zabar za ta koma ta ci gaba da sharar da take. Sai kawai ki zagi ubanta? Me ta miki? muryar Michelle ta katse mata hanzari. Da sauri ta jiyo ta kalli Michelle ɗin. Ita ko ta wani haɗe rai tana kallon malama. Ke bana cike da rashin kunya. Ki bar ganin sauran malamai na kyale ki, wallahi ni ubanki zan ci. Ahir ɗinki abu. Ubana ya fi ƙarfinki. Wallahi ki fita sabgata. In ba haka ba, yanzu zan nuna miki kallon nawa rashin hankalin. Kuma ki musa ki gani. Michelle ta katse ta tun kafin ta rufe bakinta. Kuma cike da rashin kunya take magana. tana yi tana nuna malamar da ɗan yatsa. Ba mu taɓa haɗuwa da ke ba ne, don kina malamar art ba shi zai hana na bi ta kan mutuncinki da kika zubar ba na wuce abina. Don haka ki kula, kuma sharar ba za ta kwashe ba, ki yi abin da kike ganin za ki iya. Namba 234 F5 Estate, Gwarinfa, Abuja, ƙarfe 6 na yamma. Mai gidan Abubakar Muhammad Awal, tare da matarsa Hajara, sai yaransa guda biyu Hamad, wanda ya ci sunan kakansa da kuma Fahima, ya jaririyar da bata wuce wata biyar ba. Su ne zaune a kan dining table wanda ke shaƙe da kayan buɗe baki kala-kala. Da alama jiran kiran sallah suke, don sai rage a kira sallah. Kofa ɗaya daga cikin ɗakunan falon ce ta buɗe. Farko keken guragu ne ya fara bayyana. Zaune akan keken kuma, wata matashiyar yarinya ce wadda ba za ta wuce shekaru tara ba. Kallo ɗaya za ka yi mata ka gana kasarta, don ba ta da hannaye gaba ɗaya, sannan kanta na langwaɓe gefe guda bakinta na zubar da yawo michelle ce ta biyo baya wadda ita ce ke tura keken sanye take da wata farar linin tonic dress da kaɗan rigar ta sako gwiwata ga kuma rigar ko hannu ba ta da shi kanta babu ɗan kwali kamar yadda ta saba zama gashin kanta tafke cikin bread guda ɗaya ta saka hayaban daga sama gaba ɗayansa suka kalli wurin kuma daga hajaran har mijin nata ba su ɗauke idansa a kansu ba har suka ƙaruso dining area Kujera ɗaya Michelle ta kawar, ta maye ta da keken Firdausi, wadda take kira da Dala. Sannan ita ma ta samu kujera kusa da ita ta zauna. Sai da ta ɗau tishi ta goge wa Dala yawon da ya zubo mata, sannan ta jiyo tana kallon mutanen da ke kan dainin ɗin. Hajara ta kawar da kanta tana taɓe baki. Allah ya sani har cikin zuciyarta ba ta son Michelle. Wataƙila dan igiyar aurenta da ta taɓa zama sanadiyar ta ne, ko kuma don rashin kunya da take mata. Michelle ta kalli yayanta wanda shi ma ita yake kallo, ta ɗago hannunta na dama wanda ke riƙe da envelope ta miƙa masa. Abubakar ya girgiza kansa. Ya san dai yadda aka wani laifin ta aikata. Ba yau ta saba kawo masa takarda irin wannan ba. Hasali ma suna nan tili guda yana ajiwa. Dan sun ma fi yawan report ɗinta na makaranta da take kawowa. Abu ɗaya ne yasa ba zai cire ta daga makarantar ba kwata-kwata. Hazaƙarta. Dan ba ma shi ba, hata da makarantar suna tanƙaho da ita. Ga shi dai ba wasu shekaru ne da ita ba, amma girman jikinta zai sa ka ɗauka wata babba ce. Me kuma kika yi? Ya tambaya yana karɓar envelope ɗin. Kanta a sunkuye tana wasa da yatsunta. Ya yi murmushi sanda ya buɗe ya karanta. Dan bi da bi ya gama ce kalaman da ke ciki. Saboda kullum abu iri ɗaya suke turo masa tun tana jiniyo. Ya rasa irin abin da ke damunta. Hamad ya ce min yau biki azumi ba, bayan shi ma yau ya yi. Ta ɗago da kanta ta kalli Hamad ɗin da ke gefen uwarsa, kamar yadda ba ta son uwar yaron shi ma haka ta tsane shi, don kaf halayen uwarsa babu wanda bai ɗauko ba. Saboda makarantar da nake zuwa ne. Makaranta sai ta hana ki azumi? Sai kawai ta miƙe tsaye tana faɗin bari na je waje. Bayan ta yi da kallo yana mamakin halin yarinya. Dudu ba za ta wuce shekara sha shida zuwa sha bakwai ba. Har yau yana tuna yadda ya ɗauke ta a hannayensa ranar da aka haife ta, da kuma irin magana da mahaifiyarsa ta masa a wancan lokacin. Sadiq, ka kula da ita. na san za ta tashi cikin maraici ba ta da kowa sai kai kada ka danƙa rainanta a hannun kowa ciki kuwa har amma tana nufin mahaifiyarta ka kula da ita ka kula da ita kuma kalamanta na ƙarshe kenan a kan su aka shiga da ita ɗakin tiyata sai kawai fito masa aka yi da jaririya aka ce ta haihu amma ta rasu sai dai bebin da ta haifa wai haka za a zuba ido ana kallon yarinyar nan tana abin da take so hajara ta faɗi a kufule don Allah ya sani ta gaji da halin yarinya. Kuma da matan sanda ta ɗora idanta akan yarinyar ta washe ta. Me tai? Ya furta hakan cikin halin ko in kula. Yana ninke takarda da Michelle ɗin ta bashi. Jiya fa na yi baƙi, baka ga rashin kunya da ta min a gabansu ba. Yarinta ce take ta, idan ta girma za ta daina. Haushi kamar ya kashe Hajara, don dama abin da ya saba faɗa mata kenan a duk sanda ta kawo masa ƙarar Michelle ɗin. Yau ɗin ma tsautsayi ne ya sa ta kawo ƙararta, ranta ta yi kwafa Allah ya kawo ranar da za ta ga bayan yarinyar nan idan ta ya sauka a kan dala da ke ta zubar da yawo ita ma yarinyar hajaran take kallo damuwar ta ɗaya kenan a duniya wannan yarinya da Allah ya sa ta haifo ta a nakashe kuma na kasa yarinya ya sa ta guje ta babu wani abu da ke shiga tsakaninta da yarinya irin na uwa da yarta Michelle da Nani ɗin da Abubakar ya ɗauko su ne suke kula da yarinya har wa yau. Michelle na fita daga falon gidan ta wuce BQ dan ba ta da wurin zama a gidan da ya wuce BQ din. In ba ka same ta a BQ ba, za ka same ta tare da Dala suna wasa, dan Allah ya ɗora mata kaunata da tausayin yarinya. Ganin yadda Hajara ke bagare da lamarin yarinya saboda kasa da ke tare da ita. Ita kuma Allah ya halicci zuciyarta da wani irin tausayi, kuma tausayin ne yake saka ba ta da aminan hira a gidan sai masu aikin gidan. A bakin kofar BQ din ta tsaya, tana kare masa kallo. Mutum biyar ne zaune a wajen. Ladi, wadda ita ce mai kula da dala, sai mijinta Malam Audu, wanda ke musu gadi, sannan Khalifa, ɗan mamaladin ne na farko, wanda shi ne yake musu sharar gadin ɗin da kuma compound ɗin gidan, sai kuma aike idan ya taso. Ga kuma Shatu, ‘yar Mama ladin ta biyu, sai autar mamaladin wato Ummul. A taƙaice dai duka ahalin mamaladin ne, waɗanda su suka kasance ahalinta ita ma, don ba ta da wurin zuwa da ya wuce nasu. Shatu kuma ita ce wadda za ta iya kira da ƙawarta. Mama Ladi ta zame mata uwa. A'a, Hafsatu, ƙaraso mana. Sai ta yi murmushi har ƙarafunan braces ɗin da ke saman haƙwaranta suka bayyana. Ta ci gaba da kallon su. ma sai hadaniya haɗa kayan shan ruwa suke. A hankali ƙafafunta da babu takalmi suka ci gaba da taka har zuwa kan shimfiɗar. Ta samu guri kusa da shata ta zauna. Yau kin yi azumi? Mama Ladi ta tambaya yayin da take juye tiyara a cikin wani doguwar roba. mishal ta girgiza kanta. Ban yi ba. Haba uwata. So nawa zan faɗa miki cewar kin isa azumi. Bai kamata a ce kina shan azumi ba babu gaira babu dalili. Cewar Malam Audu yana aje rediyon da ke hannunsa. Rabu da ita baba. Ai kullum ina gaya muku yarinyar na raguwa ce, amma ba kwa yarda. Cewar Khalifa. mishal ta turo baki tana so kanta. Allah ni ba raguwa ba ce. A kilas ɗin kumfu ɗinmu fa, kullum ni nake zuwa ta farko. Kuma watan da ya wuce ma, sai da na karya wani malaminmu. Sai kuma ta kai hannu ta rufe bakinta, sakamakon saɓil da bakan da ta tuna ta yi, don ta san yanzu mamala da za ta shiga mata faɗa. Ke ma kin san cewa ba daidai kika yi ba kenan, shi yasa kike rufe baki. Cewar mamaladin tana miƙa babu fiwo wata, sai kuma ta sauke hannun nata. To ai shi ne ya min tsawa, kuma ya dake ni. Ai haƙuri ake uwata, idan kika yi haƙuri sai labari, don watakila ma kina gama makaranta, aure za ki yi abinki. ido waje take duban baba. Aure fa baba, ai babu wani aure da zan yi yanzu, nawa ma nake da har zan yi wani aure. Abin da bata sani ba shine waɗannan kalaman nata za su maimaita kansa a cikin kanta kwanaki kaɗan masu zuwa. Dan bata ta da masaniyar ƙadara da Allah ya hukunta za ta faru a 'yan kwanaki masu zuwan. Wata iri ya ƙadara da za ta tarwatsa komai, sannan ta zama salar shiryuwar wasu lamura, da kuma zama sala ɓacewar wasu. a wurinsa ta zauna ta sha ruwa har san da su babu suka fita masallaci sai da Mama da ta yi mata jan ido akan ta tashi ta je ta yi sallah dan Allah ya sani zuciya ɗaya take zaune da yarinya ganin ta ɗauke ta kamar uwa shi yasa ita ma take ɗaukar ta kamar ya saboda rayuwar yarinya tana buƙatar kulawa uwa gashi ita kuma bata taso ta samu hakan ba ko da ta koma cikin gidan ɗakinta ta wuce wani haɗaɗɗe kuma ƙawataccen ɗaki wanda aka cika shi da kayan buƙatu irin na matasa daidai shekarunta. komai na cikin ɗakin peach color ne, sannan ga tedis a kowane kusurwa na ɗakin. Lokata ta buɗe, da kyar ta sami hijabin da ta sa, don ba saka hijabai take ba. Hata da kayanta yawancinsu ƙananu ne, ba ta saka kayan hausawa sam, a cewa ta takura mata suke. Bayan ta yi sallah ta fito falo, a lokacin dalace kaɗai, tana zaune akan kujerar da tana gwalantinta, bakinta sai zubar da yawu yake. Ta zauna kusa da ita, ta kunna musu tashar NBC. sannan ta shiga bata labarin da ita kanta ta san dalan ba fahimta take ba Ahmad ne ya shigo falon ta kofar ɗakinsa yana shigo ya ɗauki remote ya canza tasha a fasace Michelle ta yi kansa tana faɗin shege uban bakin hali dan me zaka sauya mana tasha dan ka gaba maka magana ba akan munafincin da kamun ɗazu ko ta shi tana ƙwace remote ɗin ta maida NBC ɗin da suke kallo bar falon nan kafin na karya maka wuya da gudu ya sama ko bai tsaya ko ina ba sai ɗakin hajara wadda ke kwanta da Fatima a kan gado sakamakon baccin da ta yi. Ƙarya da ƙarirai ya same ta ya zayyane mata, kafin ita kuma ta bazamo ta sauko ƙasa ta samu Michelle ɗin tare da balbale ta da masifa. Cikin ƙaraji da ɗaga murya take faɗin, wai ke wace irin yarinya ce eh? Me kike nufi ne? So kike mu fice mu bar miki gidan, ko kuwa? To wallahi biki isa ba. Shi har gwara ma shi tunda nan gidan ubansa ne. Ke kuma fa? Saka bu kike. To wallahi ki fita a idan yarana. ba komai Michelle ke fahimta cikin kalaman nata ba, sakamakon ciwonta da ya fara ƙoƙarin tashi. Dashi-dashi shi take ganin komai, numfashinta ya shiga kokawar ɗaukiya daga ƙirjinta. Wacce rana ta soma dawowa cikin kanta. Yau daga ni sai ke, kuma ba mai ƙwatar ki a hannuna. Abin da ya biyo bayan kalaman nasa su ne ya zama sila shigar ta cikin halin da take a yau. Numfashinta ya ci gaba da yin sama, da ke take iya janyo shi. Zuwa lokacin Hajara ta tana da ciwon nata, sai ta tsaya a gefe tana kallon ta kawai a ranta addu'a take kan Allah ya sa idan numfashin nata ya sama kada ya dawo Michelle ta kai ƙasa tana dafi wuyanta sai neman iska da za ta shaƙa take duk da sanyi isin da ke falon amma sai gumi take da na idanuwanta suka kaɗa suka yi ja har hawa ya fara salalowa a gefen su. sai jan numfashi take kamar mai asma fatan hajara bai karɓi ba don a daidai lokacin da ta faɗi ƙasa gaba ɗaya a lokacin ne kofar falon ta yi ciki alamun wani zai shigo kuma bai fita zara sakan ɗaya ba siffar abubakar ta bayyana a cikin falon rabi zaune take a gefe akan dakalin kofa ɗakin su yayin da habiba da sauran yaranta ke zaune akan tabarma suna kiciniyar shan ruwa ba yau aka saba haka ba kusan kullum hakan ake a dusan da za su tari irin haka to ita za ka ganta ne daga can gefe tana kallon su amma yau ɗin ba kallon su take ba tunani ne fal a kanta tunani take akan abin da ya faru ɗazu a makarantar da take aiki abin da ya faru ɗazu tsakanin malaman nan da yarinya da ta kira kanta da Michelle. Yadda yarinya ta hakikance akan ba za ta kwashe sharar ba. Ita da ta mata magana sai ta ganta a matsayin mai sauƙin kai, ashe ba haka ba ne. Dan da kyar ta samu ta taushe ta, sannan ta haƙura ta tafi. Kafin ita rabin ta dawo kan malamar da bata haƙura ba, kana ta ci gaba da sharar da ta fara. Ni ban ga abu ba, cewar Saratu, kuma magana ta ta ce ta dawo da rabin a zahiri. Habiba ta yi tsaki tana taɓe baki. Yana can yawon gantalinsa mana. Gaskiya Umma ba kya kyauta wallahi. Kullum ina faɗa miki cewar abin da kike bai dace ba. Cewar Saratu. Kuma tun kafin ta ƙarashe, mama ta tara numfashinta. Eh, me uba, an taɓo mata ƙahon zuciyarta. Yoni Allah na tuba har na kalli wannan abin da ce shine ubana? Mama ya ishe ki haka. Da kike rena shi a yadda yake, gwara shi ai sau dubu da iyayen wasu. kuma uban mutum ko a yake kwana in dai shi ne ya haifi mutum to ubansa ne ko miji bai isa ya amsa sunan uba ba kuma ki sani cewa da uba ake ado kuma saratu na kaiwa na ta miƙe a kan tabarma ta faɗa ɗakin su, har tana ƙoƙarin banga rabi aikin banza umma me na faɗa ba daidai ba maman ta tambaya tana tauna doyar bakinta dan bisa ga dukkan alamu ma bata yi azumi a yau ba wallahi baki da laifi me ake da ɗan lami a rayuwa ita ma idan ta gaji da abin da ake masa ne a gidan nan to ta yi zuciya ta nemi mijin aure ya ta dai ba sai ido dan bata isa ko tari ta yi ba ba ta da wannan katabus ɗin a gidan yau wanda ya kawo ta yi aje ta ma ba shi da iko a gidan bare ita karan kaɗa miya umma babu ruwan sanyi fa habiba ta kalli fatima sannan ta kalli ruwan da ke aje a kan baranda yanzu ke dan bakin hali kin san babu ruwan sanyi a gidan shine kika yi shiru yanzu da an kira sallah fa ta kawar da kanta Habiba ta yi kwafa tana sun ce kullin da ke gefen zaninta. Ta fito da naira ɗari biyu sannan ta cilla harabi. Karɓa uwar 'yan baƙin hali. Tashi ki je ki siyo mana ruwan sanyi leda ɗaya. Kuma idan kin so ki zauna a can kin ji ko? Rabu bata ce komai ba, ta miƙe tsaye, sannan ta shiga ɗakinsa ta ɗauko hijabinta ta fita. Mama ta bi bayanta da harara. Wallahi na tsani yarinyar nan. Dan Allah umma ki kore ta, ta koma inda ta fito. Habiba ta yi dariya. Ba ki da hankali mama. ai idan na bata ka ban amsa sunan Habiba ba. So nake sai ta tagayyara tukunna. Ba na so ta koma wurin dangin uwarta ta ji daɗi. Dan kin san ai ƴan uwar uwarta ta suna da kuɗi. So nake sai ta gama lalacewa. San samu ma ta haɗa da cikin shege. Sannan zan sa ɗan Lami ya kore ta daga gidan nan. Tunda dama ni ce na saka shi ya kawo ta. Mama ta tuntsire da dariya, Fatima na taya ta. Rabi na fita kai tsaye bakin titi ta nufa. A hanya ta tsaya tana kallon wasu yara da ke buga wasan kwallo. ba yau da saba ganinsa suna ƙwallon ba, kusan kullum a lokaci irin wannan suna buga ƙwallo. A wasu lokutan ma ba su ne ke yi ba, manya ne ke yi a filin. Kasancewar ana azumi shi ya sa manya ba sa bugawa. wata ta gyara, ta ci gaba da kallon su. Ƙwallo na ɗaya daga cikin burukanta na duniya. Ƙwallo mafarkin rayuwarta ce. A da ba ta da wani fata, sai na ta zama shahararriyar 'yar ƙwallo. Sanda ummanta na raye, burinta ya ɗauko hanyar cika. don akwai wata football academy da ummanta ta saka ta kuma kullum tana zuwa yin training sai dai bayan rasuwar ummanta ta komai ya sauya komai ya ruguje ciki kuwa hada burinta na zama 'yar wasan bal don a nan gidan makaranta ma ba a bata ta je ba to ina za ta samu wani damar yin training a gidan kakanninta kuwa cewa za a yi kwallaba wasan mata ba ne don haka ita kwallaba ta dace da ita ba ko a san da umar na rayi, an yi matuƙar kai ruwa rana akan wannan bal ɗin